abu labari na ɗauke shi kamar kowane labari wanda gwamnati take da shi na buƙatar a ci gaba da wa jama'a a kullum abin da nake kira ina gaya wa mutane cewar mu ma masu wannan sana'a ba ram ba kan mu bane ya zamana muna yin wannan sana'a ta zama sana'a domin babu dan mutumin da yake yake son ƴaƴan shi zo su gaje ka wannan sana'a muna yin ta ne a bisa a saboda babu aikin yi da suka fi waɗanda muke da shi a ƙasa yau da a ce gwamnati za ta bamu wasu abubuwan yi fiye da wannan a caɓar tuntuni za mu barta a hakan ma kuma magana da su taso a kan wannan magana ni na fahimtar yadda magana take shi ne gwamnati na tunani domin ni wannan na samu dama mun yi magana baki da baki da shugaban ƙasa ta yadda za a ɗaukaka mukamin sana'armu daga kabu kabu mu koma wannan keke ne kafa uku din nan ya ke kiranta keke na tes to idan aka koma keke na tes kin ga an daga matsayin mu mai tuka mashin yana daukan fasinja mutum ɗaya an ba shi keke na tes da zai ɗauki mutum hudu a lokaci ɗaya ko uku a lokaci ɗaya ƙarin samun abin yi amma kullum abin da muke faɗa da shi ne a ce za a yi abu kaza ba a riga an tsara meye za a yi da waɗanda suke wannan sana'ar ba ko kuma a'a a ce eh za a yi abu kaza a cire masu sana'a kamar mutum ɗari a misali sai a kawo wannan abin a raba wa mutane talatin ko arba'in to waɗannan sauran saba'in ko kuma sittin ne ai sana'a ne za su faɗa to kullum abin da mu muke faɗa da shi kenan amma abin da shugaban ƙasa ya ce shine zai yi amfani da damar sa ya yi ƙoƙari ya ba wa 'yan kabu kabu loan bashi mai laushi wanda babu eh, eh, eh, babu interest a ciki su samu su nemi irin masina din nan masu kafa uku su koma domin ƙoƙarin ɗaga matsayin sana'arsu domin kare su daga haɗarurrukan da yake shafar al'amarin mashin tukin mashin domin taimakawa a ƙara musu karfin inkofin da zai dinga shigo musu aljihunsu don duk mai yin kabu-kabu ka ba shi keke na sai to ka abin da yake samu kabu-kabu a wannan abin a yanzu haka akwai garuruwa da dama da sun da kabu kabu a cikin tsakiyar garuruwansu suka maye gurbin shi da keke mai kafa uku keke na fef duk da yake ba su bayar da wadatattun keke na fef din wa mutanenmu ba amma waɗanda suka samu keke na fef din arzikinsu ya ɗan ƙara tashi ga sama eh, yawa amma eh, ƙarin bayanin da eh, da muka samu a nan Alhaji Babangida shine cewa har an shawarci birnin tarayya wato Abuja da kuma duka jihohin Najeriya cewa su yi tanadin wani shiri na suhurin jama'a domin maye gurbin wannan um, haraka ta kabu-kabu. To wannan yanzu dai na ji labari da gun saboda haka ni ma an bani assignment kenan cewa in shiga bincika cewar wannan abu yana yana yana yana cikin abin da ake tunanin ne yanzu yanzu domin gaskiyar magana wannan ba mai yiwuwa bane. a ce ta ji ko za a announcing sun an hana kabu-kabu a Najeriya. Eh amma duka jihohi su samar da tsari kamar ko na bas bas ne dai kamar da yadda kuke gani a sauran kasashen da aka ci gaba kamar motocin suhuri na jama'a. To idan idan idan za idan za su yi providing din alternative idan za su yi providing din wani abu da zai mai wannan gurbin in dai za a ba mutanen mu members din waɗanda suke yin kabu-kabun za a ba su wannan din to ai mu babu da matsala amma a bar su a ce ba su da aikin yi